Babban sakataren kungiyar Dr. Khalid Aliyu Abubakar ya ce abin takaici ne ganin duk da abin da gwamnatin Najeriya ke yi kan tsaftace tsaro a kasar amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu. Ba duk irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ake fitarwa don ƙoƙarin daƙile wannan abun wurin samun kayan aiki da biyan waɗanda ake aikin kai dai kamar wato yasa ake wa rijiya amma har yanzu ba a ga menene yadda al'amarin yake ba na biyu hanyar barazana da tirsasa mutane da kuma tuhumtar waɗanda ba su ne ababen tuhumar ba ba su ne hanyar za a bi a wato ware waɗannan al'amuran ba mulki ne na farar hula ba mulki ne na soja ba saboda haka dole a bawa abin sassauci da kuma fahimtar gano bakin zarin Dr. khalid ya ce babban abin damuwa ma shine duk da jami'an tsaron da aka kewaye jama'a da su an kasa kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar ƙasashen da duk an kewaye su da jami'an tsaro musamman na sojoji abin da yake ɗaure mun kai iska ce take fitowa ta yi wannan abin ko ko mutum ne ko aljini yake wannan ni ina da yaƙini za a iya kama shi domin za a ce sun zo ko a mota ko a babur to dan me su jami'an tsaron me suke kuma in an yi sai a ce ba a kama kowa ba amma mutumin da bai je bai gani ba a danke shi a kama shi to waɗannan abubuwa ne gaskiya da suke da ɗaure kai sakataren na jama'at nasarar islam ya ce hanya ɗaya da za a bi wajen magance tsamin da tsaro ya yi a Najeriya ita ce hanyar bin lalama hanya ta lalama da kuma hanya wacce take akwai mutuntaka da insaniya ciki abin nufi hanyar da za a bi cewa da ɗan adam ake ta'amuli ba da dabba ba kuma ko dabba wani lokacin ka matsa mata fitutsu take sai ka bi ta a hankali kuma jami'an tsaro ya kamata su gane yadda suke jin su ma 'yan Najeriya ne to shauran ma kowa ma ɗan Najeriya ne kuma yadda suke jin suna da muhimmanci to kowane ɗan Najeriya ma yana da muhimmanci a girma mutuncin mutane al'adunsu da addinansu ko da ana bincika wani abu don a samu a yi hanci.